Yau Asabar 12 ga watan Desamba na wannan shekara ta 2020 ‘yan uwa matasa barka da warhaka shirin labaran matasa ke saurare a daidai wannan lokacin. Shirin da Studio Kalangu ya tanada domin ku a kowane ƙarshen mako a tare da ku ni Fanta Shams da Gora tare kiya Arimi. <laughs> Gora ya kike kin Alhamdulillah kikiya ne a wajen ki. Alhamdulillah yau da ni kika zo mana. Gora zaɓe mana aikin san da gobe za a gabatar da zaɓen wakilan birane da na shahohi da fatan da yake an so katin zaben ki. Haba Gora da katina nake kwa kwana nake tashi A da gaske riki to gora kamin gobe yau a cikin shirin namu za mu fara da zancen matsayin matasa wajen gudanar da zaɓe salin alin ba tare da tashi tashin hankula ba cikin takaitaccen rahoton kuma za mu kawo muku labarin wani zaman wayar da kai da aka yi akan tsarin zaɓe wanda aka yi wa mata da matasan garin yalu jihar dosa da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa ciki fannin ƙwallon ƙafa. Gwara matsayin matasa a samu gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali yana daga abubuwan da 'yan ƙungiyar matasa cewa da Jean Volontaire de Niger ke gwagwarmaya a kan. Kwarai ko gora ai hakan ya sama suka yi wani zaman wayar da kai ga matasa akan wa'insu take-taken da basu kamata ba musamman ma sayar da kuri'a. Bari barki da tambari Idrisa ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan horo. Kwanaki za mu shiga harkokin zaɓe da ke matuƙar shafar matasa ta hanyar saye su da kuɗaɗe da kuma magudi da wasu abubuwa da suke kawo cikas a kan zaɓe mai cike da adalci da kuma daidaito. A matsayinmu na matasa masu aikin sa kai a Nijar mun yanke shawarar shirya tarurruka bisa maudu'i bisa 'yancin matasa da yadda ya kamata su kasance a lokutan zaɓuka ba tare da an saye su da kuɗi ba. Akwai mamba na ƙungiyar farar hula da masanin kundin tsarin mulki da 'yan siyasa kowa yana zuwa ya bayyana sanin da Allah ya masa domin wayar da kawunan matasa. de manière générale gora da fatan dai waɗanda suka halarci wannan horon za su yi amfani da shi yadda ya kamata gora aikin yi sauri dai ne <laughs> ga yadda ɗaya daga cikin su yace zai yi amfani da sanin da ya samu a wajen wannan horon sunansa awal umara makarufin farid buraima waɗannan lattoci sun taimaka wajen zama wani muhimmin tsari gare mu matasa na sanin nauyin da ke bisa wuyan mu da kuma halayyar mu da ya kamata a ce mun ɗauka gaban waɗannan zaɓuka masu zuwa a yau matasa suna da halayya da ke sa bi tabi'un demokradiya ana iya tankwasa su ana iya maida su kamar kayan zaɓe ana iya sayan su da takardun kuɗi kaɗan kenan ya kamata matasa su nuna wata sabuwar manufa ga siyasa domin rawar su da za su taka ba za ta tsaya kawai ba kamar wasu dabbobin zaɓe. an siyasar ƙasar mu na ta ci gaba da yin farfagandar su a duk faɗin kasar Nijar kuma gobe Allah ya yarda za a gudanar da zaɓen wakilan jihohi da na birane. Haka ne Gora kin yi zancen farfaganda wai kin ga yadda garin ya yi cika da kyallayen tutotin jami'u ga kuma fotunan 'yan siyasa duk inda kika wulga ido. Haba gora na gani mana. Kuma kin san da matasa ne ke wannan aikin suna bata duk inda suka ga dama? Aiki ma kya faɗa gora ƙungiyoyin farar hula dai suna ta iya kokarin su wajen tsayar da haka Ga ma tsokacin Dari Hamani shugaban ƙungiya mai zaman kanta ONG Agir Pour un Development Durable ya mai ɗaukar rahoton Habibu Garba. Matasa sanda jam'in siyasa suke amfani da su suna lallaka hotunan jam'in siyasa jam'in siyasa ya kamata su ƙara wayar da kawunan matasan su sake komawa su ciccire hotunan bayan zaɓe don tabbatar da tsabtace gurin mu kuma a matsayinmu na masu tsarawa ya kamata mu wayar da kawunan su su san da cewa waɗannan wurare na jama'a na kowa ne da zarar ka yi amfani da wajen don miƙa saƙonninka ko kuma laƙa wata manufarka ta siyasa ba ana nufin farfagandi yana baiwa jam'in siyasa damar su lallaka hotunansu ko'ina da ko'ina a filayen gurin jama'a. Eh, Gura kafin mu je ga takaitaccen rahoton namu masu saurare muna sanar da ku cewa gobe in Allah ya yarda za mu kawo kai tsaye yadda za a gudanar da zaɓuɓɓukan wakilan jihohi na birane ta hanyar gidajen rediyo abokanan hudu studio Kalangu 46. Haka ne gura wato gobe 13 ga watan Disamba idan Allah ya yarda daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana sai kuma da maraice shiko da karfe 5 na maraice zuwa karfe 7 na maraice. Haka ne sai kuma a ranar Litinin 14 ga watan Disamba Disamba Shiko daga karfe goma na safe a harshen Faransanci, Buzanci, Hillanci, Zabarmanci da kuma Hausa. Gora ya taken yake? Studio Kalangu <laughs> tafiyar yanayin Niger. <laughs> to madalla gora yanzu bari mu kuma ga takaitaccen rahoton mu. Ranakun ɗaya da na biyu ga watan Disamba su ne tsarin karfafa jagoranci da demokuraɗiyya Pagod ya ɗauka domin horar da mata da matasan garin Yallu wato a jihar Doso akan matsayinsu cikin tsarin zaɓe. Haka ne gora sun yi amfani da wannan wasannin kwaikwayon ne da kiɗe-kiɗe da kuma raye-raye domin isar da sakonnin su ga rahoton da Fadal Alu ya turo mana. Cikin kaɗe-kaɗe raye-raye da takaitattun wasannin kwaikwayo ne tsarin tallafawa ga jagorancin demokaradiyya Fagod ya gayyaci matasan garin Yelu nasu tsunduma ga lamarin zaɓe nan gaba ba za su ƙara rungume hannu ba cikin lamuran siyasa Ibrahim da Suci shugaban matasa na ƙaramar hukumar yalu. Nan gida muna ɗaukar kusan kashi sama ga sittin ya kamata mu ma ko da so ɗaya ne mu tsaya mu dage saboda mu ga cewa mun yi kanmu aiki da kanmu. Aida Abdullahi Mustapha wakiliyar Pagod ta fayyace bukatun da ake jira ga matasan wannan karamar hukumar karkara. Eh, Abin da muke jira ga matasa shine kar da su zamna a baya su ma su zama masu taka rawa don su zama 'yan takara kuma don a zaɓe su. Shugaban matasa ya yi wata magana da ta burge ni a harshen Hausa ka tura mota ta tashi tashi ta barka da kora kenan ba su ƙara tura tsofaffi gaba su kuma matasa su zamna a baya matasan da suka zo da dama ga halartar wannan wayar da kan sun yi gadan-gadan domin su gindaya su lalle mun ɗauki alkawalin cewa ranar zaɓe gaba ɗayanmu za mu fito mu zaɓe saboda yanzu mun riga mun gane bayan mun da kai sosai akan wannan siyasa in ba matashi ba wasu abubuwa na ci gaba ba a iya haƙuri a yi su. A bara a yayin gudanar da tsarin share fage tsarin tallafawa ga jagorancin tafarkin demokaradiyya pagod ya shiryar da sabga irin wannan da ta samu cin nasara iri ɗaya kamar wagga. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa ranar asabar ta gabata wato biyar ga watan desamba aka fara wasannin tankaɗe da rairayin kungiyoyin da za su halarci karshen gasar kan uven da za a yi a garin mauritani wato na reshen da ake cema zone west bay sannan duka duka kungiyoyin kwallon kafar ƙasashe guda bakwai ne za su kara domin kwato katin gayyatar su za a ci gaba da gudanar da wa'annan wasannin ne har zuwa 19 ga watan desamba kungiyar niger mena junior ta kara da kungiyar benin inda niger ta ci benin ta hanyar zira mata kwallo ɗaya ɗaya da banza tare da ƙungiyar burkina kuma babu wanda ya ka da wani nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan maraicin asabar mun gode muku da sauraron mu da kai za ku sake sauraron shakan lambar uku biyar kyauta tare da yarda bye bye a huta